بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمة الله عليه في كتابه العلم حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن العامش قال بلغني أم مطرف بن عبد الله بن الشقيق أنه قال wannan isnadin ya tike zuwa ga tabi'i mutarrif ibn abdullah ibn shikhir ahadu ahadu wa'izi at-tabi'in yana da daga cikin malamai masu wa'azi na tabi'ai mutarrif ibn abdullah ibn shikhir abuhu sahabiyyun abdullah ibn shikhir radiyallahu anhu wa huwa tabi'iyyun jalilun kabir akwai wanda suke ganin cewa ma lahu suhba amma dai qauli raji laysat lahu suhbatu shi mutarrif da malami ne daga cin azuhadul ubbat mun gane yana ɗaya daga cin malaman da zuhudin su fi ilimin su yawa ce me fadlul ilmi habbu ilayya min fadlul ibada falalar ilimi a wajena fi falalar ibada gara mutum ya tashi ya nazarin ilimi fiye da ya kiyamun laili i wa khairu kumul wara'u sannan addinin ku da yafi shine wara'u ma huwa alwara wara'u shaykhul islam taymiya yace shine tarku ma yukhafu dararuhu fil akhirah wa huwa duna az-zuhd in an ce alwara bai kai zuhudu ba zuhudu tarku ma la yanfa'u fil akhirah ka bar duk abin da ba zai amfane ka ba a lahira duk abin da ka san ba zai kara ma lada ba a lahira ka bar shi shi yake ce masa az-zuhud az-zuhud amma alwara'u shi kuma shine takku ma yukhafu dararuhu fil akhirah kabar abin da zai iya cutar da kai a lahira shi yasa zaka ga sahabbai sukan bar halal saboda tsoron kai ya bude musu wata kofar ta haram an ruwaito inna lanatruku 70 baban min alhalali khawfan min alwuqi fi babin wahidin min alharam saboda kan mu shiga kofa daya ta haram sai mu ba kofofi 70 wannan maganar ta mutsarrif ibn abdullahi bin shikhir an ruwaito ta a matsayin hadisi mafu'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne da ya inganta mala albani rahmatullahi alaihi a kasa yace sabata hadha mafu'an an annabi sallallahu alaihi rawahu at-tabarani wa an ibn umara wa hudayfata wa hassana sanadahu al-munziri al-imam al-munziri ya inganta ya hassana isnadin sa a cikin at-targhib wa at-tarhib wal hakim an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu sanna al-imam al-hakim an-naysaburi shi kuma a cikin al-mustadrak ala الصحيحين يا ويتو رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وصعه هو والذهبي الإمام آه، الحاكم يا إن ينتشكما الإمام الذهبي التعكيبي لتلخيصي ديما المستدرك على الصحيحين يشي حقا شين وافقه الذهبي من قال نعم. صدق أرويتو إبادة تزمتنا فلا to gara نذر nazarin أتكي shi yasa Abdullah ibn Mas'udin kana qalil as-sawt Abdullah ibn Mas'ud ta'lamuna annahu kana na'ifan jiddan jiddan ya kasance mutum ne gajere. gajere kuma siriri kun san wadanni so tare zaka gansu kuma kwage ka ga wada kwage na da jami'i da wuya ka ga wada ba kwage ba shi yasa da wuya kai damba da shi ya kaka kada shi ga shi da rare a kasa eh to amma shi abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu gashi wada kuma sirri wata rana manzon sama ya umarce shi yace ya hau sama ya ciro mishi wani abu a bishiya sai ya hau da ya hau fa badat saqahu hazilatayn nahilatayn sai kwarurin sai bayyana ga ina dan sirri ya sirri wa kwarurin sa dan sirri matuka sai sahabbai suka kama dariya sai manzo ya ce atadhakuna min diqqati saqai ibn ummi abd lahuma inda Allah yawm al-qiyamati atqal min jabal uhud shin aka zo za a auna mutane ranar lahira to kaurin nan nasu guda biyu wallahi sun fi nauyin dutsen uhud a wajen Allah ranar lahira al-ashkhas tuzan kama anna al-a'mal tuzan za a auna mutane manzon sama a hadisi sahih yace ya'ti ar-rajulu as-samin al-azim yawm al-qiyamah fala yazinu inda Allah jazaha ba'udha ikra'u in shi'tum qawla Allah ta'ala fala nuqimu lahum yawm al-qiyamah to to to kaga shine so da ya kasance qalilat saw da aka tambaye shi sai aka ce me yasa bai yi azumi sai ce bi annahu yub'ifuni an qira'ati al-qur'an wa dirasati al-ilm yace ne azumi yana sani in yi rauni ba zan iya tilawa ta ba zan iya wuri dina ba sannan kuma ba zan iya karantar da mutane ba saboda haka yin ilimi mutum ya yi nazarin ilimi ya fi ibadan nafila ne abin da ake nufi ba yadda wasu kuma suke fassarawa ba ilimi ya fi sallah ana zaune shi na ita karatu lokacin sallah ya hayya fita a har a fara ganin taurari a sallar la'asar ba a yi ba kayan sallar la'asar an fara ganin taurari da damuwa ko babu da damuwa حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن سليم عن حذيفة رضي الله عنه صحاب من سميتي بحسب المرء من العلم يا إشي متين إلمي شيني إلم قسيا أن يخشى الله عز وجل متين يزمينا سوران ألا لإلم سمب وعيد أوقات إنما يخشى الله من عباده العلماء فكأن الآية تقول ليس fi nasi man yakhsha Allah ghayrul ulama a cikin mutane ba wanda yake jin tsoron Allah in bai zama malami ba al-khashyatu khashyatu Allah takunu min al-ulama daga malamai ake samu wa bihasabihi min al-kadhib sannan ya ishi mutum zinubi an ya kula astaghfirullah wa atubu ilayhi thumma ya'ud mutum ya istighfari ya tuba daga baya kuma ya zo ya ci gaba da zunubinsa ya ci gaba da zunubinsa mutum ya yi istighfari ya tuba sannan kuma ya sake dawowa yana ci gaba da zunubin to wannan ya ishi mutum karya sannan ya ishi mutum tsoron Allah ya kasance ya ishi mutum ilimi ya zama mai khashiya shi yasa aka gwaito daga imam Ahmad yake cewa innamal ilmu khashyatullah ai ilimi shine tsoron Allah so daga iliminka da bai sa ka zama da tsoron Allah ba wannan ilimin bai da amfani ya zama bala'i game shi hmm? wato da alaihi naba allazi atinahu ayatina fansalakha minha fa atba ahu shaytanu fa kana lil ghawi wa kuntu min jundi iblis fartaqa bi al hal hatta sara iblis min jundi yace da ni kurti ne a rindin shaytan eh shaytan ne general shike bada umarni ko shine commander yace hatta sara iblis min jundi yanzu kuwa iblis ya zama ni nake ba shi training Allah shi kyauta حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق مسروق بن العجدة مسروق بن العجدة الماجر سيدنا عبد الله بن عباس كما الماجر بن عائشة شيني إذا زي الواحد أنا عائشة سيامة ونكراري حدثتنا الصديقة بنت الصديق عن مبرعة من السماوات السبع سيف الحديث لنا عائشة مسروق مسروق من العجدة كنت سميش مسروق لا لا تفسر الأسماء أما ساتوش أكي أي شيء ساكتي ما لم يسمى أن ساتوشي شيء ساتي أكيد مش مسروق بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله عز وجل إرم مغنبوا إرم مغنب هذيفة وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه يا إشي متنكم جاهل شي زمينا جديد كيد إلى منسى علمت شيئا وغابت عنك أشياء mutum ya zama yana uju yana jiji da kai a ilimi ya kamata ya ƙara mutum tawazu kana ƙara ilimi ilimin ka na ƙaruwa ma'arifarka tana ƙara ittisa'i kuma kana gane cewa ma utitu min al-ilmi illa qalila shi yasa take cewa ma ta ta'allam yabdu jahlu duk lokacin da kake karatu to jahilcin ka zai kara bayyana a gare ka zaka gane ko ashe jiya ban san abu kaza ba yau gashi na sani to haka gobe haka jibi la yazalu al-mar'u aliman ma ta'allama fa idza dhanna annahu qad alima faqad ba za ka gushe ba kullum kana ƙara zama malami in dai kana karatu amma ranar da ka ji cewa ai kun kai ƙarshe kun gama karatu to ka zama kai ne shugaban jahilai shi ne wannan Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka tsare to al-ijabu bil ilmi bala'i in mutum ya zama yana jiji da iliminsa to sai ya kai ma mutane sai ya kai matsayin hadisin da manzo sallallahu yake faɗi ma yace sai ya karanta ma mutane Qur'ani سيجب أي أيبيشوا سيجي أو حتى أخترع لهم غيره وكون زي كنت بمصونا أبن دبا ما قرآن بني إيمانا شو كنا سي أسامد لكم موسى أبو هو وان دبا قرآن با فان دبا أسامد لكم كقادس إلا شتوت حدثنا أبو خيثمة حدثنا جريم عن العامش عن عمالك بن الحارث عن عدي خالد شيخ من عبد شيخ من أصحاب عبد الله shi abu khalid din nan wani babban malami ne daga cin almajiran abdullahi ibn abbas abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala yace wannan maganar wa magana shi abu khalid din ce ba maganar wa ba maganar ibn Mas'udin ba an abi khalid shaykhin ko kuma kace shaykhun bi taqdiri bi taqdiri huwa an abi khalid shaykhin wani malami an abi khalidin shaykhun ay huwa shaykhun min ashabi abdullah qala yace bainama nahnu fil masjid yace wata rana muna zaune a masallaci a kufa idh jaa khabbab ibn al-aratti sai sahabun manzal sama khabbab ibn al-aratti radiyallahu anhu yazo ya shigo fajalasa fasakat sai ya samu waje ya zauna ya samu je zauna a natse faƙala lahul qawm sai mutane suka ce masa inna ashabaka qad jama'u ilayka ai ga almajiranka tun sun taru suna jiran ka ba su hadisi li tuhaddithahum domin ka ba su hadisi aw li ta'murahum ko kuma ka ba su umarnin wani abu na addini qala bima a'muruhum yace me zan umarce su da shi fala'alli bi bima lasu fa'ila ina jin tsoron umarce su da abin da ni ban aikata ba haka magabata suke suna jin tsoron su faɗi abin da ba su yi aiki da shi ba shi yasa wannan mata ai da sayyiduna abdullahi bin mas'ud ya zo ya karantar da hadisin la'ana Allah alwasilata wal mustawsilata wal washimata wal wal mustawshima sai ta ce masa wannan magana da kake ba ta a cikin Qur'ani yace ke kin karanta Qur'ani tace kwarai na haddace alqur'ani tun daga bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin min aljannati wan ce to ki je ki karanta zaki ga wannan bayani ta tafi kashe gari ya zo ya da majalisi sai ta sake daga hannu ta ce to ni na je na sake yin tilawa ban ga abin da ka faɗi ba sai ce da kin karanta qur'ani da kyau da kin gani ai Allah ya ce ma atakum rasulu fakhuduhu ma nahakum anhu fantahu abinda annabi sama ya ba ku ku ansa abinda ya hana ku kuma ku hannu to wannan min mimma nahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗa mana wannan magana sai ta ce to da ta ga shedanci take nema sai ce to matarka ai ita ma tana yi matarka tana yin abin da ka ce din na annabi ya hana ya ce ƙarya kike yi da tana yi wallahi ba zan zauna da ita ba babin haka yi. so take ta kawo shedanci ta ce babu a ƙur'ani aka zo aka ƙure ta sannan kuma yanzu sai tana so ta jawo mishi da abin ta mai sharri wai wai mata shi na yi ai mata shi ma na karin gashi ce ƙarya kike da tana yi ba za mu zauna da ita ba hasari sayi to kaga yadda suke suna da matukar tsanantawa akan ayyukan a kawunan su su ga sun aikata abin da suka faɗi mun gane حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيء حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان حدثني عن ترة قال سمعت ابن عباس يقول ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سحل الله له به طريقا إلى الجنة حديث نيم وإسناده جيد موقوف وقد صح مرفوعا من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم وغيره وسيأتي في الكتاب برقم خمسة عشر خمسة, خمسة وعشرين ma talaka rajulun tariqan wallahi wani mutum bai taɓa bin wata hanya ba yaltamisu fihi ilman yana neman wani ilimi da shi illa sahala Allah bihi tariqan ila aljanna a ce Allah sauƙaƙe masa hanya aljanna da wannan ilimin abshiru ya kulla da ilmi hanyar da muke kanta hanya aljanna ce da izinin Allah muna fatan Allah ya ban mu akanta kuma ya kashe mu akanta babu alkhairin da ya wuce wannan حدثنا أبو ta حدثنا وكيء عن مسعر عن معن بن عبد الرحمن قال قال عبد الله عبد الله بن مسعود إن استطعت أن تكون المحدث فافعل idan ka sami ikon a ce kai ne za ka ba da hadisi to ka zama wato ka ga magana shi ta farko din nan in istata'ta an takuna aliman fa fa in lam tastati fa muta'alliman in ka sami a ce ka zama ka ya zama malami shi yasa lokacin da zaka fara neman ilimi ya zama daga cikin niyyarka ni so nake in zama malami ba kawai kana karatu bane ka iya alamtar kai ba zuwa na saukan mata irin na da ah ai da ne da ne in ka ga mata rubuce-rubucen da suke yi a wannan zamanin sai ka ya tashi Allah rubutu sosai da kakken rubutu rubutu mai kyau ba gani so da aka eh, malin nisa'i malin nisa'i walil khitab malin nisa'i walil imalati walil amalati wal khitabati wal kitaba hadha lana wa minna an yabitna ala al janaba inji wani takadiri a baya faɗa haka <laughs> wannan ba baitin shi ya zama na banza سو صدق إن استطعت أن تكون المحدثة فافعل سعت إن استطعت أن تكوني المحدثة فافعلي إن كنا نبور إن كنا دقيقا بذلك زمام على ما في السماء حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيء عن سفيان بن عيينة عن عمرو أن يحيى بن جعدة قال كان ناس يأتون سلمانا mutane sun kasance suna zuwa wajen salmanu alfarisi radiyallahu anhu fa yastami'una hadithahu sai su saurari hadisin sai ya kulu sai ce hada khairun lakum wa sharrun wannan alheri ne a gare ku ni kuma sharri ne in ban yi wasa ba a kaina domin na gama ba ku ilimin ni kuma kai in je ban yi aiki da shi ba shi yasa sai daga cikin malaman wannan zaman na ƙasar Masar Ashir Muhammad Hassan hafizahullah yana da wata addu'a da take burge ni kullun ya gama karantarwa ko ya gama hudubar juma'a sai wata addu'a sai ya ce Allahumma la taj'alni fa yurtaqa alayya ila aljanna summa ulqa ila anna yace ya Allah ka kasani in zama gada sai an gama haye na an tafi aljanna ni kuma sai a jani sai a tsoma ni wuta kaga ai bala'i ka gama duk surutun da kake da zakin baki da fassare fassare kuma sai a ce kawai sai a ganka a wuta fatsala a fara'ahu fi sawa'il jahim kaga magana ta lalace Allah ka tsare mu saboda haka khairul lakum sharrul li حدثنا عبد الله حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن يونس عن الحسن الحسن البصري رحمة الله عليه الذي عاش في بيت النبوة a gidan manzalla sama ya taso na nan musalama radiyallahu anha ita ce ita ce ta reme shi an faɗa an ce sautari ma ya sha kama nunan ta ya sha shi shi shi rahmatullahi alaihi Alhassan ibn Abi alhassan babban malami ɗaya daga cin az-zuhad in kana ar la yajlisu ma'a la yajlisu ma'a al-qawm yace wallahi wani mutum daga cikin sahabban manzon sama yakan zauna tare da mutane fa yarawna anna bihi ayyan sai su zata cewa shi jahili ne wa ma bihi ayyun wa ma bihi min ayyin kuma ba wai ba wai ba wai jahilci yake tare da shi ba innahu la faqihun muslimun masanin fiqhu ne kuma musulmi anan ana nuna la tadullu kasratu al ala kasrati al-ilm wannan yana daga cikin abin da Ibn Rajab al-Hanbali ya ta jawo hankalinmu a cikin littafinsa bayanu fadli ilmi salafi ala ilmi khalaf shi yasa suke da ka'ida suke cewa kalamu salafi qalilun kathirun fawaidi wa kalamu khalafi kathirun qalilul fawaidi magabata sai su maka ku duba maganganun nan yadda suke yanzu da ba karatun sauri da sauri muke ba kowane majalisi za mu iya masa a asiri ɗaya. minti arba'in din da aka ba wannan littafin wallahi za mu iya kare shi a fassara maganganun magabatan nan asali kwara ɗaya a tashi sharhinsa sau da ka ƙalilun amma kafirul fawa'i sai su yi maka magana ‘yan kaɗan amma sai ka je kai ta cincin kai ta cincin sai ka ji fa'idoji masu ɗimbin yawa a ciki amma yan baya da suka zo sai su hutu da yawa su hutu ya fi yawa a cikin abubuwansu su hutu sau da ka kaga lafazin al'ayyu akan ce al'ayyu akan ce al'ayyu wancan mutumin da ya zo ya je bai da lafiya a ƙauye yana da ciwo a jikinsa janaba ta kama shi sai ya tambayi malaman kawai sai suka ce ai sai ya wanka ko hadisin al-Imam Abu Dawud a cikin sunan dinsa aka yaje wanka fa mat labari ya zo ma manzon sa ya ce qataluhu qatalahum Allah hal la ta'alu idh lam ya'lamu innama shifa'u li'i sual al-'i al-jahl sannan al na daukan ma'anar adamul qudrati 'ala al-kalam yanzu ba za ka iya magana ba حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن عدي ليلى عبد الرحمن بن عدي ليلى تابعي ثبيت قال أدركت عشرين ومئة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشي والله نارد في صحابي قداء دريد عشرين عشرين صحابان النبي صلى الله عليه وسلم Minal ansar kuma dukkanin suna cikin mutanen Madina ma minhum ahadun yus'alu an shay'in babu wani da za a tambaye shi a cikin su game da wani abu illa wadda anna akahu kafah face sai ya ta ina ma wani a yana nan ya bada amsa ina ma wani wala illa wadda anna sannan kuma ba zai ba da wani hadisi ba face sai ya yi fatan ina ma dawa ne yana nan tun da yana nan ni ba sai na yi ba kun ji yadda suke al al-baghdadi a cikin al-faqih wal mutafaqqih haka al-imam ibn jawzi a cikin ta'zim al-futiya su ruwaito dukkanin su cewa an taba tambayar wani sahabi tambaya daya ya ce a tambayi wance da tambayar nan ta zagaya wajen sahabbai da yawa sannan sai da ta dawo mishi sannan ya ba da amsa amma mu gaggawa muke a tambayi mutum ma ba a tambaye shi bai ya ba da amsa eh, ai kaza ne me hukuncin mace gemu ya fito mata annabi ya ce ta aski a wani hadisin sai ya shigo ba shi aka tambaya ba ba laifi goma da ashirin sau da ka ana buƙatar natsuwa sannan kuma ana buƙatar ka yadda da wanda ya fi ka in akwai wanda ya fi a wuri ya ce yana abu to kai ba dole sai ka ce za ka yi ba shi yasa na sha wannan magana tsakani da Allah ba daidai bane ana karanta wani littafi wani kuma yace shi ma sai ya karanta irin shi a gari daya ko a unguwa ɗaya, wancan da yake karanta in baka yi da karatun da yake yi ba a Allah ta yake karantawa shi yasa zaka ce kai ba ka zo ka karanta naka sai dai in ko baka sani ba ne, in baka sani ba wannan kuma kana da uzuri a wajen Allah amma ka sani wani ya sa karatu can irin littafi to ka ce ma mutane su je su sawa wancan littafi kai kuma ka sa wani littafi daban ai al'umru kafi wal amalu kafi yaushe za a ce wancan ya karanta kai ma kuma dole sai ka karanta kuma ilimi dole sai an yi anko ilimi ba magana anko ba ce magana me ba a yi kai kuma sai kai shi yasa hatta wajen karantar da mutane sai an kula da wannan yana da tasiri sosai kada wani yana abu ka ce kai ma dole sai ka yi irin shi yayi a ba yayi bane ba anko bane a karantar da mutane abin da zai fa'idantar da su حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن الزهري قال كان أغوة يتعلق الناس على حديثه أغوة بن الزبير رحمة الله عليه تابعي ببع مثالي مشي نموذج من نماذج الصابرين في هذه الدنيا كلها sarki sarki hisham ibn abdul malik ya gayyace shi daga madina ya gayyace shi ya ce ya dimashq ya gayyace shi gayyata ta musamman yana tafiya a hanya sai kansa ta kama kafas. aka tsaya likita yace sai an yanke kafa likita yace ce to bari a bashi wani abu na maye kama a ce misali a bashi a bashi giya bukutu ya sha sai hankalinsa ya kau sannan a yanke masa ya ce wallahi ba zan sha giya aka yanke masa kafa yana kallo yana ji so da kada mu zajin min namazi isfabiri urwa ibn zubair sannan jabalun min jibali hadhihi duniya dunya هو أحد الفقهاء السبعة من التابعين وهو من أبناء الصحابة duk inda kawai ga da shi komai nashi sahabi ne mamarsa asma'u bintu abi bakr babanta abubakar kakanta abdullahi bin quhafa duk sahabbai ne ma babansa az-zubayr ibn al-awwa to zaka shi ta ko ina dan falala ne Ko ruwa to ya kasance idan aka ce zai bada hadisi mutane cika suke yi yata'allafu an-nasu ala hadisi ay yajtami'u yajtami'u an-nasu ala hadisi ne yata'allafu mutane suna tattaruwa in aka ce zai bada karatu wannan wannan baiwa ce ta Allah tara ɗalibai baya nuna Allah ya karɓi aikinka ɗalibai su taru su saurari magana ka baya nuna shi kenan ka tsira ko kuma yana nuna kan gaskiya kake akwai da'in ila abuwa bi jahannam kuma ana taruwa so daga ba shi ake itibari da shi ba ana itibari da gaskiyarka da kuma niyyarka a cikin zuciyarka malaman azhar azhar na masa daga cikin darasin da na koya a wajen suna da wata ɗabi'a duk da matsalolin da wasu su suke da ita ta aƙida za ka koyi wani darasi babba darasa biyu darasi na tawazu darasi da ke nuna kamar dan Allah suke abinsu malami zai zo ya zauna a masallaci ɗalibi dai ba profesa ne shi fa ana da ya rubuta littafai sun kai ɗari amma zai zo ya zauna a masallaci daga shi sai ɗalibai guda biyu nishaɗinsa na karantarwa ba zai bambanta da in an cika a masallacin ba duk wanda ya wajen su zai ba ku wannan labarin suna da wannan daraja sannan da tawazu za ka ga da ma da profesa yana tafiya a kafa sai ya taka daga nan masallacin ashik Muhammadu da abdul wahab sai ya tafi fizet a kasa ko kuma yanzu za su shiga mota tare da ɗalibai motar haya bai jin komai a ransa ka ga wannan ɗalibi za ka zo ka tarar da malami na ta karantarwa a masallaci wanda za ka zata masallaci tankame ka ana ta mushi kabara sai ka zo ko sai ɗalibai guda biyu a gaban shi su kaɗai suke sauraron sa da kullum nishaɗin wahayawiyya yana karantarwa akwai wanda aka faɗa min a jami'a idan ya zo zai karanta ko ba ɗalibai in lokaci kawai sai fara lacca? <laughs> ya tama kan shi lakca lokaci yayi ba zai jira ku ba sai kawai fara lecture aka tambaye shi sai yake cewa ai lokacin shi a in ya ya tsaya yana jira to ya cinye lokaci ba a yi lecture nan ba to albashin da za a bashi na nawa ne me ya ci suna da wannan Allah Allah ya taimake su ya gyara musu matsalolin su mun gane حدثنا أبو هيثمة حدثنا سفيان قال عمرو لما قدم قال عمرو لما قدم مكة يعني urwata. قال أتوني فتلقوا مني lokacin da urwa rahmatullahi alaihi ya zo makka da kansa ya ce ku zo ku karɓi hadisi a wajena kenan ya halatta malami ya gayyato ɗalibai ya ce su zo ya musu karatu ya halatta ka ce ma ɗalibai su zo su maka musu karatu ituni fatalaqaw minni ku zo wajena ku karɓi ilimi daga gare ni an ruwaito cewa wani malami ya sauka wani gari kwana ɗaya ba wanda ya zo karatu wajen shi kwana biyu sai da ya share wata ɗaya a garin nan ba ɗalibin da ya zo ce karatu a wajensa sai ya ce mahajimin sa hatini himari ko huwa khairun min ahli hadhihi albaljati ce kawo min jaki na in hau ban garin na ga mutanen garin na alheri ka zo gari kana malami amma ba wanda zai zo ya karatu a wajen ka bala'i shi yasa daga cikin musibar da za a jarabu malami da ita mai karantarwa a hana shi karantar da mutane al-imamu ahmad bin hanbal fitinar da aka masa kenan a cikin zamanin mihna aka hana shi karantar aka hana shi karantar da mutane in ka tambayi malamai da suka shiga wannan fitinar za su baka labarin ciwon zuciyar da suka a ce an hana ka karantarwa to kaga ya ce su zo su yi karatu a wajensa حدثنا أبو حيثمة حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعلقمة عن شيم علقمة علقمة بن عبد الله بن قيس النخعي علقمة بن قيس النخعي تابعين مخضرمين وسسن sun وسسن شيء sun أما مخضرمين yana cin wanda suka rayu da annabi sama amma ba su musulunta ba sai bayan rasu manzon sama sannan Allah ya azurta shi da musulunci alqama aka ce masa ala taq'udu fil majlisi fayujma'u ilayka a wata abin nan a wata nuskha fayajtami'u nasu ilayka shin baka je ka zauna a masallaci ba mutane su taru kai musu karatu wa tus'alu sai a rika tambayar ka game da ilimi wa najlisu ma'ak kuma mu zauna tare da kai fa innahu yus'alu man huwa dunak ai gashi can ana tambayar wanda bai kai ka ba dalibai suka zo suka ce masa haba malam ka kafa mana karatu mana na yi nan waɗanda ba su kai ka ba ma suna ta kafa majalisi فقال علقمة سي علقمة يشي إني أكره أن ينطع عقبي ني إنا كين أشي أنا بينا أبايا gani ni ne malam ne ake bi an ta so na gaba shine an yi mutsa a ƙabi da a rika taka bayana ba shine kaga ba haushi yake cewa bari in take ma baya kaji inda ya saka eh, inni akrahu an yutsa aqib wa aqabi yuqalu hadha alqamatu hadha alqamatu sai an qabina a baya da an ganna sai aka cewa ga alqama ga ashiq alqama ce ga ashiq alqama ce Eh? to ku ina miki ina miki da in ka zo waje ba a yi din ka ba kai hushi ce an je an je an je an je filin wa'azi ya zo ya lalci ya zauna ya ji ana ta gabatar da mutane sai ya kira ɗan agaji ce ka je ka sami yanci ka ce mai na zo fa <laughs> ka je ka faɗa mai yanci ka ce ga nufanin nasu a faɗe ni kenan wani kuma an je aka ce aka ta faɗin suna ya je ba a faɗi sunan shi ba ko sai ya tashi zai tafi ya samu wani ya ce masu kawai ana wa mutane hasada ana ta faɗin sunayen jama'a sun zo ana cewa an yi gawa ne ya zo ana mishi mara balale mu ba za a faɗi mu saboda hasada ta cika zukatan mutane <laughs> ce to su je su kayan su shiryatar da mu ita ce malamai suke ce mata ash-shahwatul khafiyya حدثنا جرير والضرير الضرير abu أبو معاوية محمد بن خازم riwayoyinsa sun bayyana sun gabata a baya in ya ce abu mu'awiya shi ne in ya ce muhammad ibn khazim shi ne in ya ce abdariyun shi ne me ya fasara abdariyun makahu jalil anil amashi kaga ya halasta ya halasta a faɗi mutum da siffanta shi ba wa mu'arrifin kenan alqadhu laysa bighibatin fi sittati ko mutazallimin wa mu'arrifin wa muhaddiri عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أرى قال جرير shi abu haisama ya ce ina tsammanin abu abu a ajirir ya ce mana annabi sama ya faɗa ba magana abu huraira ba ce man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila janna in wancan hadisi wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu duk wanda aikinsa ya zama ya masa kun aji ne wannan to duk wanda aikinsa bai sa shi ya tafi aljanna ba bai yi gaggawa shiga aljanna ba to ba za a ce to a shigar da shi aljanna ya an gano dan gidan wane ba ne ha ai nasaba ba ta da amfani a rana ya fatimatu binta rasulillahi salini min mali ma shi'ti la ugni anki min allahi shay'an yawm al-qiyamah ya abbasu amma rasulillah is'alni ma shi'ita la ughni anka min Allah shay'an yawm al-qiyam kaga nasab haddathana abu khaytama zuhayyun sai aka shi ma aka fito da sunan sa zuhayr ibn harb an-nasa'i haddathana sufyan ibn uyayna an amr an yahya ibn ja'da qala arada umar an yaktuba as-sunnata thumma kataba fi an-nas man kana indahu shay'un min dhalika falyam'uhu sayyiduna umar ya niyya tun a zamanin a tattara sunna hadisan manzo sama a tattara a wuri daya umar nan umar ibn al-khattab ne kan wani ya ce umar ibn abdul umar ibn al-khattab ne summa kataba fi an-nas daga baya sai ya rubuta ma mutane man kana indahu shay'un min zalika falyamhu duk wanda ya rubuta wani abu na hadisi ya goge sahabbai suna da sabani a game da hukuncin rubuta sunna shi yasa malam albani a kasa gashi nan yayi wani bayani yake cewa wa alam annahu qad kana hunaka khilafun qadimun bayna salafi fi kitab al na an-nabawi tun can da magabata suna da sabani a game da rubuta hadisin annabi a tattara shi a waje daya fa minhumul mali' wa minhumul mubih daga cikin magabata akwai wanda yake ganin ba za a rubuta hadisi ba akwai kuma wanda yake ganin halas ne a rubuta وستأتي في الكتاب آثار غير قليلة من النوعين أتشن ون للدافع ذاك من آثار ديوا ودن سكينون يا هلت ودن سكينون باسقن أي ثم استقر الأمر على جواز الكتابة أما ذلك الشيء تبت domin Umar ibn Abdul Aziz ya rubuta a zamanin sa kuma akwai sahabbai da yawa awwalu jami'il hadisi wal athar ko ibnu shihab amirul lahu umar kaga sai na abdullahi um, umar bin abdulaziz ya fara rubutawa ya bada umarni ibn shihab ibn muslim az-zuhri shi kuma ya rubuta kai bal wujubiha kai karshe ma malamai sun ittifaqi wajibi ne a rubuta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li ji nabi sama biha saboda annabi ya umarni da ayi fi ghairi ma hadithin wahidin ba hadisi daya ba ka qawli uktubu li abi shah annabi sama yace ku rubuta mu abu sha abu sha ya zo daga Yemen ko annabi sama ya faɗi hukunce hukunce da yawa abu sha ya ya ma'aikin allah kwakwalwata ba za ta iya ɗaukan waɗannan bayanan ba ba da umarni a rubuta mu manzo sama yace uktubu li abi shahid fa kutiba li abi shahid shi yasa al-imam al-khatib al-baghdadi yana da littafi qayyim da yasa masa suna taqyid al-ilm ji ya kawo waɗannan aqwal ومن المعلوم أن الحديث هو الذي تولى بيان ما أجمل ما ما ما ما, ما أجمل من القرآن kuma ai tabbataccen abu ne ai hadisi shine ya dauki gabarin yin bayanin abin da alqur'ani ya dunkule sannan me wa tafsila ahkamihi da kuma rarraba hukunce hukuncen alqur'ani walaulayahu ba dadansa ba lam nastati ya ya ya tabbatar muku da ya ko wannan ya'un din ba ta lam nastati an na'rifa as-salata was-siyama ba da jan hadisi ba ba za mu san sallah ba ba za mu san azumi ba wa ghayrahuma da makamantan su min al-arkani daga rukunne wal ibadati da ibadu ala al-wajhi alladhi aradahu Allah tabaaraka wa ta'ala a fuskar da Allah wanda albarka da daukaka suka tabbata a gare shi wa ma la yaqumu al-wajibu illa bihi fa huwa eh? wajib ولقد ضل قوم في هذا الزمان haƙiƙa an samu wasu mutane da suka ɓata a wannan zamanin za a mustighna'ahum 'anil hadisi bil qur'ani suna ganin wai su tunda akwai qur'ani to su ba wanda da hadisi aka kira su da wai al qur'aniyuna suran wa kadiban laysu qur'aniyyi yi ba qur'aniyuna bane kawai shedanuyun ne wa huwa al qa'il wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim فأخبر عن ثمة مبينا مبينا وهو القرآن كينان أقي مبين المبين شين القرآن واندع أقي بياني ومبينا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه سنة أقي ميين بيانا القرآن مبين اسم المفعول والنبي وأحاديثه مبين اسم الفاعل وقد أكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور ألا أوتيت القرآن ومثله معه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فحق يتي أنبان القرآن دون كتن كتن ستاردش كاغنيكو سو داك ربوت الحديث واجبي tun daga wancan lokacin ake rubuta hadisai وأول الجامع للأبواب جماعة في الأسر ذو اقتراب قبل هشيم kabni juraidin wa hushaymin maliki wa ma'amarin wa waladin mubaraki ha aka zo su Buhari wa awwalul jami'i bi ikhtisari ala sahihi faqat al bukhari wa muslimun min ba'dihi wal awwalu ala sawabi fi ala sawabi fi sahihi afdalu ko haka akai tayi akai tayi ga sunan nau'ukan ba malaman da suka fi tara littafai kamar malaman hadisi in ka ce takassusun ka zai zama hadisi to ba wanda zai rika tara littafi in dai ka ce kai ɗalin malamin hadisi za ka zama to ba wanda zai kai ka tara littafi kuma ba za ka aje kuɗi ba kullum sai ka ci bashi sai ma ka tara ka haƙuri da kai in dai ka ce malamin hadisi za ka zama to ba za ka yi ba shi ne kake jin suke cewa man talabal hadisa uflisa duk mutumin da ya nemi ilimin hadisi to sai kuɗinsa sun ƙare kullum za ka ga wani littafi kullum kullum to haka yake so daga ba wanda ya kai su fannin hadisi ba wanda ya kai shi faɗi da ya wallace ta faɗi ba wanda ya yi domin zaman ka malamin hadisi na lazumta kuma ka zama malamin lugha yana lazumta maka nemi littafan kuma ulumul qur'an ilmul qira'at wa take gabaki da sannan banda na asalin hadisin shi ko da fannoninsa Allah shi taimake mu haddathana abu ta. حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس طاووس بن كيسان الماجر عبد الله بن عباس إن كان الرجل يكتب إلى ابن عباس يسأله عن الأمر يتي حقيقة mutum zai aika da wasiƙa yana tambayar ibnu abbas radiyallahu anhu an al'amri game da wani lamari na addini fa yaqulu lil rajul alladhi jaa bil kitabi sai abdullahi ibn abbas ya ce ma wanda ya kawo takaddar akhbir ka ba mutumin ka labari bi annal amra kaza wa kaza ga amsa shi sai ya ki rubuta amsa fa inna la naktubu fi suhufi illa ar-rasail wal qur'ana ce mu ba ma rubuta wani abu a takadda in ba alqur'ani ba ba wasiqun annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma hadisi ba mu rubutawa sannan ba mu rubuta fatawa kada shi yasa malam albani ya ce asar za su zo da yawa wani suna nuna ya halatta a rubutun wasu kuma suna nuna ka a rubutu rubutun hadisi to wannan yana wani bangaren al-mubihu aw al-mani' hanawa yake yace ba ma rubuta illa al-qur'an wa ar-rasaila sai Alƙur'ani da wasiqun da annabi muka san ya rubuta su يعني التي كان رسول الله عليه وسلم كتب كتب بها إلى بعض الأشخاص yana nufin wasiƙun da manzon sama ya rubuta ma wasu mutane ko kuma su ƙabilu saboda ka ibnu abbasin a tuna daga cikin ra'ayoyin da aka ruwaito daga gare shi yana ganin da ba za a yi rubutu ba za a rubuta hadisi ba mun gane amma sau riwayoyi daga baya sun nuna Abdullahi ibn Abbas ya yi da a rubutu domin ya kasance yakan zauna a yi a ilimi goma sha biyu a zamaninsa a idza malla an ilmi qala nazara fi ilmi har idan aka gama rubutu sai ce hatu da wawi na shi'ir yace ku kawo mu kuma rera baituta a ƙare da kalmomi a yi nishaɗi حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن فضيل عن ابن شب شب عن ابن شبرمة عن الشعبي شعبي شنو عامر بن الشراحيل عامر بن الشراحيل الشعبي ليه لقد سمي من ينتابعي ما كتبت سوداء في بيضاء ولا سمعت من رجل حديثا فأردت أن يعيده علي يتي ما كتبت سوداء في بيضاء ban taba daukar bakar tawada na rubuta a farar takarda ba komai haddacewa nake yi wala samitu min rajulin hadithan yace wallahi ban taba jin wani malami ya faɗo na hadisi ba a cikin sahabbai da kuma malamai na waɗanda na yi riwaya a wajen su tabi'ai fa aradtu an yu'idahu alayya da in ce masa ya maimaita da ya shiga shikenan kawai ya zauna. da ya shiga ya zauna akwai irinsu a duniya da Allah ya halice su in ka faru a cin sahabbai irin su Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda duk abin da suka ci haddacewa suke da sun ji kawai zai zauna irin su shi Amir ibn Sharahil ash-Sha'bi in ka dawo irin su al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi irin su Ghazali wannan Muhammad abin nan Abu Hamid Ghazali ne ya ulumuddin yana cin masu kaifin kwakwalwa amma duk da haka Allah bai bashi nahawu Allah bai bashi nahawu bai bashi hadisi ba in ka zo ka tambaye shi game da wata ƙa'ida yan firamare ta na to ba zai kawo maka ita ba sannan kuma da kansa ya faɗi ya ce bida'ati musjatun fi ilimin hadisi. ya ce jakata in aka zo ko karfan fana babu a cikin ilimin hadisi kuma littafin sa iya ulumuddin ya tabbatar da haka domin ba abin da babu a cikin littafin eh, na na hadisan da ba su inganta ba ba da kuma waɗanda suka inganta to akwai irin waɗannan mutanen da Allah ya su masu kaifan hadda yanzu nan za su ji abu shi nan ba mantawa irin su al'asmu'i alasmu'i al ne ya zo ne ya zo wata rijiya wata rana sai tarar da wata budurwa tana za ta ja ruwa sai ta cika abubuwanta sai ce dan Allah baiwa Allah ki bani ni dan sha kawai zan yi dan sha kawai zan yi in wuce ba sai kin gama cicika waɗannan abubuwan bai nemi alfamarta sai ta ce a in kana so yanzu in baka dama ka sha ruwa zan yi wasu baitota guda goma sha biyu yanzu nan na tabbatar da baka taba jin su ba a duniya kamar mai ta mun sai in ɗibo maka ruwa da na ka sha ba sai ba sai ka ɗibo ruwa ba sai kawai ta fara rera baitota ta rera baitotan nan guda goma sha biyu cif tana direwa al-imam al-asma'i ya mata baitutan nan ba kuskuren harafi ko kwara ɗaya ba kuskuren wasali sai na ce ka annaka anta al-asma'i ko kai da bi asma'i da muke jin labarin shi ce la'ana ana ana huwa ce ni ne din shi al-asma'i ke al-imam ibn al-jawzi ya kawo a cikin abin nan a cikin littafin sa ilmi so da ka yana cin masu hada a duniya Allah ka ba mu da kuma ilimi mai amfani to an ce lokaci ya yi, ko mu kai na talatin ne sai mu tashi a na talatin da ɗaya حدثنا أبو هيثمة هيثمة حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيه عن مجاهد مجاهد بن جبر wannan duk makarantar ibnu abbas nake ta to tafsiri ne nan waj'alna lil muttaqina imama tafsirin aya karshen aya والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين na وجعلنا للمتقين اماما قال نعتم wa ونقتدي بهم mi koyi da su kuma mu bi su su almuttaquna din hatta yuqtada bina hatta yaqtadi bina man ba'dana har wanda yake bayan mu kuma yazo shi kuma ya koyi da mu shi ne wa ja'alna na muttaqina imama anna atamma bil muttaqina al awwalina wa naqtadi bihim thumma ya'ti man ba'adana wa yaqtadi bina ka gani حدثنا أبو خيثمة حدثنا جريء عن رجل عن ليث عن مجاهد وأن الليث بن سعد كينا عن مصر عالم waj'alni mubarakan aina ma kuntu addu'a jawabin wai wannan Isa alaihi salam ko waj'alni mubarakan qala mualliman lil khair shine mubarakan da al mubarak al muallim lil khair ne karantar da mutane al khair Allah ka samu mu zama su wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in